tun dai bayan kifar da gwamnatin bazum muhammad dangantaka tsakanin najeriya da nijar ke ci gaba da tsami bayan kungiyar ecowas ko sediyawo wacce shugaban najeriya yake jagoranta suka sayya wa nijar kuma kare tattalin arziki da ma bayyana ɗaukar matakin amfani da ƙarfin soja akan sojojin da suka yi juyin mulki a nijar mafari kenan da kungiyar 'yan najeriya mazauna nijar gudanar da taro da nufin bayyana irin kyakkyawar alakar da ke tsakanin kasashen najeriya da nijar da ma gamsar da 'yan nijar akan karfafa 'yan uwantaka ta gado da ta gama al'ummomin kasashen biyu alhaji khalid shine shugaban 'yan najeriya mazauna nijar reshen jihar agades akwai da yawa mafi yawanci wasu suna tunanin najeriya ce za ta kawo hari ba najeriya ba ce shi shugaban najeriya a matsayin sa na shugaban ecowas kar mutane su yi la'akarin ko najeriya ce za ta kawo hari najeriya ba najeriya ba ce ECOWAS ce take so ta ɗauki yunkurin wannan kuma mu ma ba za mu amince ba fatan mu kar wani ya yi tunanin Najeriya ita ce za ta kawo mu Nijar hari babu wannan magana najeriya ba inda za ta kawo mu nijar hari saboda alakan da yake tsakanin nijar da najeriya ba ta yanzu ba ne kuma mu ci gaba da mutunta mu kamar inda muka saba a farko. To sai dai 'yan Najeriya da ke gudanar da harkokin kasuwanci su a Nijar sun bayyana damuwa kan halin da Nijar ke ciki wanda zai iya kawo musu cikas ta bangaren kasuwancin da suke gudanarwa duba da irin babbar alakar kasuwanci da ke tsakanin kasashen biyu. Usman Ahmed wani 'yan Najeriya ne da ke kasuwanci a Nijar. Tsakanin Najeriya da Nijar akwai alaka babba mai karfi kuma bisa harkar kasuwanci. So yanzu mu ba ma jin daɗin abubuwan da suke faruwa kuma ba za mu so su ci gaba da faruwa ba saboda in suka ci ci gaba da faruwa akwai abubuwa da dole sai sun tsaya bisa harkar kasuwanci tsakanin Najeriya da Nijar. Najeriya tana da tasiri bisa harkar kasuwanci da Nijar. Yanzu ba za mu so wannan abu ya ci gaba da faruwa ba. yanzu wannan abu ya ci gaba da faruwa dole wasu abubuwa da yawa za su tsaya a Najeriya haka kuma Nijar din ma Ibrahim Muhammad da ke zaman shugaban matasan kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar kiraye ga 'yan uwansa matasa da su kauce wa duk wasu kalamai da za su tada fitina a tsakanin al'umma duba da irin yanayin da kasar Nijar ke ciki a hali yanzu kiran da muke yi ga matasanmu na Nijar da kuma na Najeriya na wasu maganganu da za ka ga suna yi kamar neman ingiza fitina su to kaga ya kamata a ce matasa mu lura da wannan abin mu koma gefe mai ta addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya saboda alaƙoƙi da suke masu kyau na kasuwanci na mu'amala mai kyau anan gaskiya ba ma fuskantar irin wannan matsaloli na ta da zaune tsaye anan muna zaune lafiya da kowa. A Najeriya dai bangarori da dama na kiraye-kiraye ga hukumomi da ma ECOWAS akan su kaucewa ɗaukar matakai da za su tsundama yankin Afirka ta yamma cikin wani yakin. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.